Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makirri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 31 ga watan Oktoba shekarar 2022. a cikin shirin za ku ji cewa gyaran babban hanyar abuja zuwa kaduna na cikin manyan matakan da ake ɗauka domin magance matsalar tattalin arziki a najeriya a ƙasar ghana kuma babban bankin duniya ne ya yi haɗin gwiwa da hukumomin ƙasar wurin samar da ba haya a gidaje domin magance matsalar yin ba haya a fili kamar kowane daren ranar litinin yau ma muna ɗauke da rahoto na musamman akan yadda ayyukan 'yan bindiga ke ci gaba a wasu sassan arewacin najeriya wanda a yau zainab babaji ce za ta gabatar murtala faruk sanyin na kuma zai shigo da labaran wasanni to amma kafin nan ga maryam da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran An sako wani ma'aikacin kare gandun daji kuma likitan dabbobi mai takardar zama kasashe biyu Faransa da Australia wanda aka yi garkuwa da shi a makon da ya gabata a kasar chadi shugaban kasar chadi muhammad idris daibi ya sanar da sakin jerome huguenot a jiya lahadi a wani sako da ya wallafa a shafin twitter ba tare da ba da karin bayani ba a ranar juma'ar da ta gabata ne wasu mahara da ba a san ko su waye ba suka yi garkuwa da huguenot wanda ke kula da wurin shakatawar ores park a madadin kungiyar raya gandun dajin yankin sahara da ake kira scf a takaici kungiyar scf ta kwashe shekaru da dama tana aiki don sake maido da nau'in barewar dawa da ake kira shmira horn oryx nan take dai ba a bayyana ko an biya kudin fansa domin sako huguenot ba ko kuma dalilin yin garkuwa da shi Hare-haren da Rasha ta kai sun taɓa biranen Ukraine da yawa a yau Litinin, inda jami'an Ukraine suka ce hare-haren sun shafi wuraren ababen more rayuwa. Magajin garin Kiev Vitaly Klitschko ya ce hare-haren da aka kai a babban birnin kasar sun janyo katsewar wutar lantarki da ruwa a sassan birnin. Kairilo Timoshenko, mataimakin shugaban fadar shugaban Ukraine, ya ce makamai masu linzami da rasha ta harba sun taba na'urorin lantarki a yankunan ukraine da yawa ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba ya ce bai kamata a kira hare-haren da aka kai na mai da martani ba ya faɗi hakan ne saboda ikirarin da rasha ta yi na cewa ukraine ta kai hari akan wani ayarin jiragen ruwan yakinta a yankin tekun crimea da aka mamaye Hukumomi a kasar India sun ce akalla mutane 132 suka mutu sakamakon rugujewar wata gada a jiya Lahadi. Wadda aka yi wa gyare-gyare a kwanan nan wato gadar kogin Machu a yammacin jihar Gujarat. An kwantar da mutane da dama a asibiti kuma jami'ai sun ce suna fargabar adadin waɗanda suka mutu zai iya ƙaruwa. A yau Litinin kafofin yada labaran ƙasar sun ba da rahoton cewa gadar da ta kai kusan shekara 150 da gina ta ta balle kwanaki biyar bayan da wani kamfani mai zaman kansa da ya kwashe wata bakwai yana gyaran ta ya kammala aikin rahotannin sun ce ba a ba da takardar tabbatar da gadar ta birnin mobi ta cika sharaɗan da suka dace ba kafin a fara amfani da ita. ɗaruruwan mutane ne suka yi cunkoso a kan gadar a lokacin bukukuwan Diwali na mabiya addinin Hindu a cewar jami'ai. An kai masu aikin gaggawa da tawagogin sojojin ƙasar wurin domin taimakawa wajen aikin ceto. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce kalaman da jami'an Jamus suka yi a kan wa rundunar tsaron iran ta musamman takunkumi ba su dace ba kuma ba su da ma'ana da yake magana da manema labarai a wani taro a yau litinin mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kanani ya ce irin wannan takunkumin zai sabawa doka ministar harkokin wajen jamus annalina baerbock ta faɗa a jiya lahadi cewa jamus da tarayyar turai na duba yiwuwar sanya takunkumi a kan rundunar Iran ta musamman da ake kira IRGC a takaice. Ta faɗa wa gidan rediyon ARD cewa ana kuma nazarin yadda za a ayyana rundunar a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda. Kalaman Baerbock na zuwa ne kwana ɗaya bayan da kwamandan rundunar ta IRGC Hussein Salami ya gargaɗi masu zanga-zangar ƙasar akan kada su ƙara yin gangami. An dai shafa makonni ana zanga-zanga a Iran tun bayan mutuwar Masa Amini mai shekaru 22 a hannun 'yan sandan da'a da suka kama ta a tsakiyar watan Satumban da ya gabata, wacce 'yan sandan suka ce ta saba ka'idojin shigar musulunci na kasar. Tsohon shugaban kasar Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, ya samu nasara a kan shugaba mai ci jair bolsonaro a zaben shugaban kasa da aka yi a jiya lahadi a brazil karo na biyu da silva ya samu kashi 50.9 cikin 100 na kuri'u kashi 99.9 cikin 100 da aka kirga jami'an zaben sun ce nasarar da lula ya samu kusan tabbataccen lissafi ne sun yi kokarin binne ni da raina amma gani nan a cewar zababben shugaba da silva a jiya lahadi sai dai bolsonaro bai amince da kayan da ya sha ba a zaben na jiya lahadi ko da yake kwana ɗaya kafin zaben zagaye na biyu ya ce babu shakka duk wanda ya fi samun kuru'u shi ya lashe zaɓe yayin da da silva ya shahara sosai wajen fitar da miliyoyin 'yan ƙasar brazil daga ƙangin talauci a lokacin mulkinsa na baya Shi kuma Bolsonaro ya yi fice wajen yin watsi da annobar coronavirus da sassara dazuzzukan Amazon da kuma hauhawar farashin kayayyaki. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To a najeriya gyaran babbar hanyar abuja zuwa kaduna wadda ta hada jihohin arewa maso yammacin najeriya da birnin tarayya abuja tare da kuma mafi yawan jihohin kudu na ɗaya daga cikin matakan da za su iya dakile hawan farashin kayayyaki a ƙasar a cewar ƙwararre a fannin tattalin arziki yushau aliyu yayin da kuma 'yan kasuwa suka ce hakan zai taimaka wajen jigilan kayayyakinsa cikin sauki ga rahoton alhassan bala daga abuja wannan hanya dai ita ce ta haɗa jihohin arewaci da kudancin najeriya a shekarar 2019 majalisar dattawan najeriya ta ce kasar na asara akalla naira tiriliyan daya saboda matsalar hanyoyi da ke shafar tattalin arzikin kasar a wasu yankuna tsakanin kaduna zuwa abuja dai sai mutane sun sanya barawuzan kwalta da duwatsu kafin motoci su iya wucewa wasu 'yan kasuwa da direbobi da ke zuwa abuja da wasu jihohi na kokawa kan cunkoson motoci da suke fuskanta da kuma yadda hanya ta lalace gaskiya ni fasinja ne don wannan hanya hanya ne wanda nike dan bi ba kullum ba dai amin kusan ko da yaushe nike yawan bi ni sai in je in sayar gaskiya hanyar nan maganan gaskiya tana da matsala sosai saboda mu muna samun delay na tafiya hanya sosai saboda hanyar nan tafiyan da kai niyan ka yi kamar na awa maybe ka yi target ko na awa daya biyu haka to saboda rashin kyan hanya yakan iya ɗaukan ka awa hudu wani bi ma har fiye da haka. Kalubalen da muke samu kamar daga nan zuwa Kaduna, Zaria, Abuja. Musamman muna samun kalubale na gosulo saboda yanayin gyaran hanya da ake a gurin nan. a nasa bangaren masanin tattalin arziki a najeriya yushau aliyu ya ce yanayin lalacewar manyan hanyoyi na da tasiri matuka wajen ta'azzara tashin farashin kayayyaki a kasar wanda ya ɗauko albasa yana ƙoƙarin ya zo kasuwan madalla ya siyar ranar alhamis ya kuma ɗauko ranar laraba kuma hanya ba kyau bai zo ba saboda albasa ba za ta zo ba saboda karancin albasan a wannan kasuwa na madalla zai sa wanda suke da karancin su daga farashinta to abin da ke shafon canje-canjen farashi kenan na tasirin kyan hanya da kuma hanyoyi waɗanda suke da kyau kuma suke da tsaro da wajen girman ko kuma tafiyan tattalin arziki hanyar mota ita ce babban hanyar sufuri a najeriya saboda rashin ingantaccen layin dogo da kuma tsadar kudin jiragen sama alhassan bala taskar voa daga Abuja, Najeriya. ta a gaida Alhassan Bala da wannan rahoto a kasar ghana kuma dubai 'yan kasar ne ke ba haya a fili saboda rashin samun tsaftataccen banɗaki hakan ne kuma ya sa babban bankin duniya tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kula da tsaftar muhalli ta kasar ta gina ɗakunan ba haya masu ra'usa ga gidaje da ɗaiɗaikun mutane sai dai mutane da yawa ne ba su da kuɗin biyan wato kuɗin da ake da bukata kafin a gina banɗakin ga dai hamza adam da rahoto a birnin kumasi rahoton babban bankin duniya ya nuni da cewa kimanin gida ɗaya cikin bakwai ne ke da gidan ba haya a kasar ghana yayin da gwamnati ke hatsarin kimanin dalan amurka miliyan 79 a kowace shekara sakamakon ba haya a fili sai dai an fi ba haya a fili a masugunan da talakawa suka fi yawa lamari na ba haya a waje abu ne mai damuwa sosai sabida mutum zai je gidan ba haya ya je iske dogon layi in ya iske dogon layi kuma cikin shi ya dame shi dole ya je waje ko cikin gota ya je yi kashin in ya yi ba hayan kuma cikin gotan ruwa ne ruwa ne da ke zuwa wani wuri ya zama ma wasu mutane ruwan da ya kamata su sha in suka sha kuma yana bari mu samu ciwo kamar su dariya haka a nan kasar ghana kimanin yara dubu uku da dari biyar ke mutuwa saboda cutar dariya sai sa akwai damuwa sosai babban bankin duniya ya hada kai da gwamnatin ghana domin kawar da wannan matsala ta hanyar samar ma al'umman kasar musamman marasa galihu gidan bahaya da aka fara aiwatarwa a kumasi ana sa ran gidaje dubu talatin ne za su ci moriyar wannan shirin a kara babban birnin kasar gwamnatin ghana na faman ya hana abin da ake ce ma open defecation shine mutane na zuwa ba hayi waje fili kan sarari ya ce a san yadda za a yi hana shi gwamnati ya samu tallafi daga world bank ya fara wanga project daga accra kamar yadda na riga na fadi ya ci shekara takwas kenan daga accra to inda aka ga ci gaban da project ya kawo a asa da 2021 population census an ga open defecation rate cikin greater accra region ya rage shi ya inform decision da kaman a kawo wanga project kuma greater kuma sai. Eh. Wannan tsohuwa na daga cikin waɗanda suka ci moriyar wannan gidan ba haya. Eh, ya mai na gida ban wani wahala kuma. Ana bukatar da mai son gidan ba haya a gidansa ya ba da kashi talatin cikin ɗari na kuɗin da za a gina bankin duniya kuma ya ɗauki nauyin saura ɗawainiyar sai dai wannan ya zama kalubale babba saboda wasu basu da wannan karfin aljihu. Gaskiya dai muna bukata, amma ba mu da wannan kashi talatin. A don haka muke magana yadda za a yi mu samu tallafi a taimaka muna. Hamza Adam daga Kumasi, Ghana. A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. da da fata an shakata da wannan faifan. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ayyukan 'yan bindiga ke ci gaba a wasu yankunan arewacin Najeriya wanda a yau Zainab Babaci za ta gabatar da wannan rahoto Ayyukan 'yan bindiga da masu garkuwa da jama'a don neman kuɗin fansa na ƙara ta'azzara a wasu sassan arewacin Najeriya. Dubban jama'a ne suka rasa ransu dalilin hare-haren 'yan bindiga yayin da garkuwa da mutane ya zame ruwan dare. Ganin yadda masu garkuwa da mutane ke janyo matsanancin kunci ga al'umma ne masu ruwa da tsakiya garin Mr. Ali da ke karamar hukumar Basa a jihar Filato suka ga ya dace su nemo wa kansu mafita kan yawan ɗauke mutane da ake yi a garin har sai iyali sun biya makudan kuɗaɗe. Kansilan yankin Mr. Ali Murtala Abdullahi Mamsa ya ce garkuwa da mutane na neman hana su ne a garin na Mr. Ali da aka sani da tarihin zaman lafiya. Gaskiya muna da matsala ta tsaro a garin mr ali kullum yau a zuwa ɗauki wannan gobe a zuwa ɗauki wannan ya kai ga da an ɗauka ma akan ɗan samu kwana biyu ko sati kafin a zo to kamar wannan da ya faru an ɗauka shekaran jiya an zo an ɗauka kaga ba mu san kuma yamman yau mai zai biyo baya ba uba ne ya san ɗansa na abu a gari an san wani na abu amma kana tsoron ka faɗa saboda ko ka zo ka faɗan kai kuma za ka dawo kai ake farauta. kana ɗan siyasa me yasa ku 'yan siyasa kuke kallo matsalar tsaro na ci gaba. gwamnati bai kamata a ce wannan abin ya gagare ta ba muna cikin siyasa ku lura da wani abu misali idan aka zo kakar siyasa daga lokacin da za a fara kamfen ko a ce an fara zaɓe na cikin gida ba za ka taɓa jin an ce wani abu ya zo ya kama wannan abin taskaro ba a gama a zo general election babu wannan matsalar to za a ce wannan matsalar ta ƙi ci ta ƙi cinyewa kuma gwamnati tana da kuɗaɗen da ya kamata a ce ta ba ma a mutane gudunmawa yanzu 'yan najeriya especially arewacin najeriya ba bukatan makaranta muke ba ba bukatan ruwan sha muke ba ba bukatan gina kasuwa muke ba mutane yanzu su suke da kudin su su gina bohol su sha ruwa wani ya bayar a anguwa kaga gwamnati kar ta yi abin kawai da muke bukata gwamnati ta yi mana yanzu ta ba mu tsaro ya za ta ba da tsaron nan shine 'yan bijilantin nan da muke da su a unguwanni su suke sayo kansu takalma da riguna da rigar ruwa su fita suna kare al'umma ba tare da albashi ba to me yasa gwamnati take bata ma kanta lokaci a ce za a ɗibi ma'aikata sai wani a nemi dan majalisa a bashi slot goma sai wanda ya ga dama wanda bai yi niyan ma bashi da interest na aikin tsaron shi za a dauka a bashi in ya shiga ma ya ta'annati saboda ba abin da ya zaba ne. yan gari da suka shiga wa'annan banga mun san irin kokarin da suke yi idan da za a yi mutum training na wata biyu ne wa'annan in ka musu na sati ɗaya suna da shi dan kuɗin nan da ake ta maganan cewa ana ba da wani tallafi nawa a daina ba da wannan tallafin ba mu bukata don girman Allah a ɗibi wa'annan mutane automatic a basu a empowering ɗinsu a gredin ɗinsu su zama na sun ba mu tsaron in an ba mu tsaro za mu yi nomanmu za mu yi kasuwancinmu za mu haɗa ma kawunan mu rijiya. Wani mataki za ku ɗauka? tuntuna ake maganar mutane su jami 'ya'yansu kunne sun ki wasu ma sun yadda 'ya'yansu su yi idan suna taimaka musu a cikin aikin ɓannar da suke yi to saboda haka mu yanzu a matsayin mu na nan insha Allahu mun yi wannan zama mun kira kowa mun ce in ka san naka na yi ka gaya mana ka fita idan ka ƙi to shikenan ka kano da kana bashi goyon baya kuma za mu ɗauki mataki a kan wanda in aka kama mai laifi suke bi su je su ce su za su karɓo shi ba za mu yarda da wannan ba kuma iyaye wallahi tsakaninmu da su babu shawara za su gani a kwaryar su Allah ya sa mu kama ɗan wani shi ma kwamandan yan sintiri a yankin Bitrus Samuel Arabo ya ce a baya kowa ya san kowa a yankin amma yadda jama'a ke zuwa ba tare da sanin mahukunta ba shine ya janyo musu matsala da da muke zama lokacin gari na da lafiya ka san gidan wane ka san dan wane duk abu da ya faru za ka hannu a gidan wane amma yau mutanen gari musamman zan kawo wannan magana yanda suke sayar da filaye yanda suke yin abubuwa mutum zai zo ba san daga ina ya zo ba ba san me ya koro shi ba don ya kawo kudi a yanka fili a sar mishi ya gina gida ya kawo wayansu irin mutane ya aje ababa na faruwa ba wanda zai fita ya ce gashi to irin matsaloli da muke samuwa kenan waɗanne irin kayan aiki kuke bukata kayan aiki na farko a samu inda za a kawo kayan tsaro musamman domin yadda mutanen nan suke shigo garin nan gaskiya in kana nan garin zaka ce ko yaki ne ya tashi irin kayan harbe-harbe kowa sai ya razana ko kana da wani abu a hannun kama ka fita ma za ka ga kaman ba komai kare ke ba to muna roƙon gwamnati ta zo mana da kaya musamman domin a yi inda za gyara wannan station da kuma motoci na hawa domin wani lokaci za ka samu abun ba a cikin nan daidai ba ne za ka samu can kasa anguwa ne watakila kamun a ce za a iso wurin sun aikata abun da za su yi sun tafi babban masarakin yankin mr ali ogomo aima gurum ladi a Kinga a kasuwa ya ce ya tattaro masu ruwa da tsaki a yankin ne don su cire wa kansu kitse a wuta. Wato wannan kira da na kira ya zama dole ne security ya zama everybody's business. Idan ba mu tsaya mun tsare kanmu mun haɗa kai ba karshen abin zama garin ma zai gagare mu. Don mu zauna ne mu hada kai dukkanmu da Kiristan da Musulmi muna so mu kwace yancin mu na zaman lafiyar da muka samu Mun kira harɗoɗi da vigilante da sauran community leaders. Idan duk wani garin da har ɗanka yana ya yawo barkatai baka san ina ne yake zuwa yana dawowa da daddare to gaskiya akwai damuwa mai yiwa ya je hadu da bayan iska su koya masa wasu dabaru na na shiga wasu abubuwan da bai kamata ba kuma duk wani uba yaron sai je laifi ya je karɓe shi to dawowansa garin nan zai zama nasa da wahala dole ne ya tattara ya gaba duk wani bafulatani da ya zo ba ko ya zo ya kawo mana ta'addanci za mu kama hardo ne domin dole hardo yana da wakilansa a kowane kauye sannan kuma mu sarakuna muna da masu unguwanni za mu kira zama na gaggawa mu ba su ya zama kamar mun gazetin aikin su duk wani kuskure da aka samu wani mai anguwa yayi ko sarki yayi ko harɗo yayi a raunin sa kamar yawan Mr. Ali da kewaye ta kai division amma muna iyaka da Bauchi muna iyaka da Jos muna iyaka da Kaduna amma ce wai police guda uku a police station wani bai tashi in ba don vigilante da neighborhood da hunters da muke da shi ba da garin ma zai gagare mu zama amma in murdin dai har muka gane akwai wanda suke irin wayannan abubuwa a ƙasar mu za mu yi waje da su ko dan waye shine mu hada kai mu tsare mu kasa mu tsare garin mu mu hada kai kowane kabilar da ke garin na ya zama dan uwanka makwabcin ka shine dan uwanka mu sa vigilante din nan mu taimake su duk masu hannu da shunin da ya kamata su taimaka wajen batar da ba ma vigilante nan za mu nemi su kowa ya bada haɗin kai Alhaji Sale Ardo Bawa shine Ardon garin Mr Ali yace duk da shike wasu lokacin akan zargi al'ummansa da aikata ayyukan garkuwa da mutane amma ba shi da tabbacin haka ni ba da tabbacin cewa lallai fulani ne domin ba wanda aka kama shi kai sai a kidnappers an kama na shi ba amma duk wanda aka kama mama ya dawo sai mana ya ga yaran fulani da suka rike shi ban ce ba sa yi ba amma garwaye ne akwai yaran mu fulani akwai hausawan akwai yan kasa garwaye suke ba fulani ne zalla ba kowane mataki za ku ɗauka don kawo karshen irin waɗannan ta'addanci kuma muna tar da wannan abun domin fulani san shi da kunya sai ka ce ba fulani ne zai kama mutum ya rike a jeji a biya shi kuɗin fansa wannan abun bai yi ba muna tar da shi amma muna roko Allah ubangiji ya shirye su Shi ma sarkin Hausawa Mr. Ali Abdulrazak Muhammad ya ce suna buƙatar ƙarin jami'an tsaro ne a garin nasu. Muna roƙon gwamnati ta taimaka mana da ƙarin security a wannan gari. ba don komai ba wannan gari muna zaman lafiya da mu da musulmanmu da kiristan da muke tare da su a wannan gari na musulma abu da zamici mana da haɗin kai da fahimtar junanmu to amma wannan ita ce babban tashin hankalinmu ba ga kristan ba ba ga mu musulman da muke cikin wannan gari ba hanyar da za ba dakile shine karfafa ma bijilanti karfin gwiwa don dan sandan ba za su suna duk suna iya bakin kokarin su to amma mu mutaz muta jama'an gari da bijilanti su kamata a kara musu karfin gowan yadda za su samu su tankare wannan al'amarin. Shugaban karamar hukumar jasa Arewa wanda kuma shine mataimakin shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi a jihar Plateau Shehu Bala Usman ya bukaci jama'a ne kan su yi la'akari da irin mutanen da suke mu'amala da su. Na tabbatar da cewa yanzu haka ana nan ana ta mitin su jami'an tsaro wato polis kenan da saurakin su ana nan ana ta mitin na cewa ya ne ne za a yi wannan abu su ma ba sa bacci akan abu domin zaki duba ai da ba haka bane amma an ji an toshe wannan din ma za su toshe mun tabbatar da haka sai dai mutane su zama wato suna lura kwarai da gaske musamman inda za su je da wanda suke mu'amala da su don wannan abin ba iya yiwuwa sai an hada da mutumin da ya san ka sosai sai an hada mutumin da ka sake da shi to lallai kar mu sake da mutane mu tabbatar da cewa inda za mu je mun killace shi inda za mu wanda za mu yi mu'amala da shi lallai mun san shi sosai kwarai da gaske kuma a gwamnatance a gwamnati tana nan tana dubawa ta ga cewa inda ta yi amfani da jami'an eh, tsaro eh, ta yi takulin din wa'anda suka gabata wannan ma za a yi haka insha Allah. Eh, sakona ga su shine a so juna ala kulle halin ba bambancin addini ba bambancin kabila in an so juna komai sai tafi ga baki daya yadda ake bukata sa'an nan mu rungumi gwamnatin nan domin gwamnati ce mai kawo zaman lafiya gwamnati da ta kawo zaman lafiya don babu wani abu wanda ya wuce zaman lafiya zaman lafiya shine komai shugaban karamar hukumar jasta arewa kenan shehu bala usman zainab babaji muryar Amurka daga Jos a nigeria. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma ga Murtala da shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. horar da 'yan wasan super eagles na najeriya joseph osero ya jinjina wa matasan 'yan wasan najeriya mata da suka zo na uku a gasar kwallon kafar cin kofin duniya na mata matasa 'yan kasa da shekaru 17 a kasar india 'yan wasan na flamingos sun doke takwarorinsu na kasar jamus ne da ci uku da biyu a bugun penalty bayan da wasan su na neman na uku ya karkare a kunnen doki da ci uku da uku najeriya ce ta shiga gaba a wasan da ci uku da nema har ya zuwa karshen rabin lokacin wasan na biyu to amma kuma jamus din ta yunkura cikin mintuna kalilan na karshe na wasan ta farke duka kwallayen uku wannan ne mataki mafi ɗaukaka da najeriya ta taɓa kaiwa a tarihin gasar lamarin da ya sa nan take tesero ya shiga shafinsa na yanar gizo yana aikawa da sakon taya murna ga 'yan wasan ya kara da cewa nasarar da suka samu na nuni da cewa akwai haske da kyakkyawan fata ga sha'anin kwallon kafar mata a najeriya shi kansa mai horar da matasan 'yan wasan mata bankole olowo kere bayyana farin ciki ya yi na cewa ba su dawo gida hannu wayan ba daga gasar duk da cewa sun je ne da kudirin lashe ta baki ɗaya. a ingila kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar liverpool jurgen klopp ya sha alwashin ɗaukar matakin daidaita al'amura a kungiyar musamman kuma bayan da take fuskanta a halin yanzu kungiyar ta liverpool wacce ta karkare kakar wasannin da ta gabata a matsayin ta biyu a gasar premier ta fuskanci koma baya ta fuskar nasara a wasanni tun somawar kakar wasanni ta bana yanzu haka tana matsayin ta tare ne a teburin gasar ta premier da maki goma sha shida inda ta yi nasara a wasanni hudu kacal daga cikin wasanni goma sha biyu na gasar da ta buga kawo yanzu a gobe talata ne kuma za ta karbi bakuncin napoli a wasan karshe ta matakin rukuni na gasar cin kofin zakarun turai ko da yake tuni da ta sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu na gasar klub ya ce gyaran matsalar kungiyar ba abu ne mai sauki da za a iya yi cikin sauri ba to amma ya ɗora ɗamarar ganin kungiyar ta dawo kan ganiyar ta rahotanni daga kasar italiya na bayyana cewa shahararren dan wasan kasar paul pogba ba zai sami damar fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta bana ba sakamakon rauni da ya samu ba ya sami rauni a cinyar kafarsa a lokacin wani atisaye da safiyar yau litinin a daidai lokacin da yake kokarin murmurewa daga wani rauni da ya yi fama da shi na tsawon watanni wannan da yana zuwa ne 'yan kwanaki kalilan kafin kasar ta bayyanar da sunayen 'yan wasan da za su wakilce ta a gasar ta cin kofin duniya ta bana da za a fafata a qatar duk da yake dai an ba da sanarwar cewa pogba zai ɗauki kusan kwanaki goma sha biyar ne yana jinyar raunin to amma an ruwaito mai horar da 'yan wasan ƙasar ta italiya yana cewa babu tabbas kan tafiya da ɗan wasan a wannan yanayi masu fashin baki kan lamuran wasanni kuma na ganin wannan yanayi a zaman wani babban cikas ga kasar da ke kokarin kare kambinta bayan da ta sami lashe gasar da ta gabata a ƙasar rasha shekaru hudu da suka shuɗe murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja najeriya To a ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. an sako wani ma'aikacin kare gandun daji kuma likitan dabbobi mai takardar zama kasashe biyu faransa da australia wanda aka yi garkuwa da shi a makon da ya gabata a kasar chadi Shugaban kasar Chad Muhammad Idris Deby ya sanar da sakin Jerome Huguenot a jiya Lahadi a wani sako da ya wallafa a shafin Twitter ba tare da ba da karin bayani ba. Hare-haren da Rasha ta kai sun taɓa biranen Ukraine da yawa a yau Litinin, inda jami'an Ukraine suka ce hare-haren sun shafi wuraren ababen more rayuwa. Magajin garin Kiev Vitaly Klitschko ya ce hare-haren da aka kai a babban birnin kasar sun janyo katsewar wutar lantarki da ruwa a sassan birnin. Hukumomi a India sun ce akalla mutane 132 suka mutu sakamakon rugujewar wata gada a jiya Lahadi wadda aka yi wa gyare-gyare a kwanan nan wato gadar kogin Machu a yammacin jihar Gujarat. An kwantar da mutane da dama a asibiti kuma jami'ai sun ce suna fargabar adadin waɗanda suka mutu zai iya ƙaruwa. A yau Litinin kafofin yada labaran kasar sun ba da rahoton cewa gadar da ta kai kusan shekara 150 da gina ta ta balle kwanaki biyar bayan da wani kamfani mai zaman kansa da ya kwashe wata bakwai yana gyaran ta, ya kammala aikin. Rahotanni sun ce ba a bada takardar tabbatar da gadar ta birnin Mobi ta cika sharaɗan da suka dace ba kafin a fara amfani da ita. ɗaruruwan mutane ne suka yi cunkoso a kan gadar a lokacin bukukuwan Diwali na mabiya addinin Hindu a cewar jama'ai. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce kalaman da jami'an Jamus suka yi a kan sanya wa rundunar tsaron Iran ta musamman takunkumi ba su dace ba kuma ba su da ma'ana. Da yake magana da manema labarai a wani taro a yau Litinin, mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya ce irin wannan takunkuma zai sabawa doka. Masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham wacce ta ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan dare Mr. Jimmy. Baba Yakubu Makeri da na gabatar nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairin nan nasa amin san amin. Salamu alaikum.